da zu yindi salama falla alhamdu ngan qul wallahu si me yindin yindin krani ma don gunimi kataba allah kuma ya ruje bi kulli harfin haru qul wallahu yadin karaha karajina ibadata alfi sana ibada don kam kuru dubura ibada sinnai ala tiro la da ciwon ah yo nan zan lawo ma bune lailatul qadr ya falli ibada miya, bune fallin de me raka yindi kuma ya kuru fisku ya kin kin dawo diwa ibada ala ni wonji minti yindi ya tsoro manna bune hindi bune tulureso bune <coughs> me tulurieso hindi tulurieso dai wala udira min al-ajri la ranju kaman atama ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam umma nayi de duna ya mara buri mai juna ala ni wala ciwon suma ya garau shi marazo ya razaqu ya razaqu miya sidona ala wannan Allah ya sawansa kaman da ya kurdan zuwa iradan zuwa lan bara ya tsira ko semde Daudu tulure yim larafa koro alhamdulillahi yim be larafa wa wo sina yim tulure yim caman adawa yim istighfari yim salatu yim kara lurange yim sada yim ziyara larafa laara fa ye asemde tolorre bune aɗon kadir yim malum bat sorowa catakkana mara bune tolorre so mi tulure so hindi tulure timada derew alhamdulillahi ala daji andia bara kan dawo kanda ramadange andia lezo ala watro kanda ramadange andia naso kamande ala tumana rawaljo na ala ila muwafaqa mani rasulu sallallahu alaihi wasallam tawassulu di alhamdulillah a kuma uh, lura ne andia wursai ya aihwal muzammilu yana ya nabi donna kaluwa wandoa killada chakkana wala ala kanga yamdi kalunju wandoa killada borwoyeyi sa kawuyen cakki ko nabi don na borola kiliyala kawuro nan karo a aya buro buro da yi lura ni na isro meji sallallahu alaihi wasallam yande khadija kamunzu daji shi garin hiralan ibada sidi khadija tiro buri deji tura so rungo so da ayi ne ji kawo me ya wuri ya ci leji leji ayi siwo kyam zuwa samma dj a chai kul kawai dana ibadan zuciri adi kangayam kaw kaw tuno dirodi leji a ibada ilhima cidi sala cidi rakka cidi zikiru cidi ayin ya cidi ya biya da ibada cidi adi kaw kangayam tuno diro ni ya biya ibada adi karma andi da mo di. adi kangayam kaw tiya cine ni ala kangayam ronjinna wazi de ungo lura ni jibtu ngisina kaw lura ndama jibtu ngisiro kaw tiya kangayam chadiro kironje hindi awala ngai he akoro leji ko he kuro yindi ba ibada nga suna zai kam je ni har kuro hudi ro leyan fa suro garin hirai wala ma tajallalil wara nuru qudratin sawa qabla nuril wa yafi nuri khalwatin bigari hirai muhradan ya tahannasu ibada tidi ade kul garin hirai da suro nur qudraila nabqada ibada tidi no chaman ibada da mara nabiyada kamanda kinodo salaro kinodo zikiro kinodo afdalu ma akulu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah uwa wulli ki ngalo annabiya uwa buron sana awul jay ngalo di la ilaha illa allah wa sallallahu alaihi wasallam to la ilaha illa allah zama madaji salama chidi ya da ibada chidi kirum me awla aninga kawtiya kanga ya mutariman kanga ya muturo kul hirayla makan yaladala turo kawai ibada chidi yimla le jia wuri ma tiri de isi wa yimla ka o meu yimla ka o findi karija ma tiya tsirani ala kumbo kambon je a isi koro koro kari karija hiriya jia ngoje leji adi kingayam mdi kawo o kingayam no diro ibada biya di sala kawusu sali ne diyo wanda mai sala gane sali ne bada imare mi mea ya sali ne dubu ya sali ne lesan gawa ngadi bada bone mi har salatu ya de ala sali yamu chua ala etamu su ma mari tam ngudi nguji jiwa to manji diwa madan nguji ibada ibada dia yana donna to kamande kwa kullu donna kuron ji hudiyo kimbulenya kwa malaya kuma kamande nan juro kinodo ikra ya muhammadino kala ma na bi karin kira de ono ukra nokni de ono noni mi makara ne ono nokni ono noni mi makara ne ono nokni de ono inda ya ono kni da karakiyan kwa malaya ya ta ce nan ganjin jiro ya kuro facciye kwaljidi ganjin jiro ganaji ya kwalji ganaji ya kwalji ya kuya zan kwale na nabi karan gaskiya ilmu zai jibrilu zama akwai na rawale sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kuwa nabi riye noni ba fa nabi gade mari jiwa barta na imam bado a wangal tema ciran ni turo tiro kange soyena kuwa ti injuloloji kange soyena ade kuwa kare anjo da ngoje khadija yaro kado ni khadijatu zammiloni zammiloni uwa jansine kelensine dasiruni wandoni akaluni akillada uro sakini awongal temara kini rakana airam awla rakana kul garu hiraira mana ta ndini chadidi koro Kare na yande kadija annabi ayadro akonju diyeno awodon kul garu hiraira rakki kare ni chamu kesi kana aramba yano akonju churungim na miyamara isenga ana ngimiro ngana jansine waya. boron jakiyono churo borodi enkiro rami ayano rakiyono kadija de alawli namba فماتت أنها الخمارة لتدري أهو الوهي أم هو الإجماوين فاختفى عند كشف رأس جبريل فما أود أول الكتاوين wani ma'ana karija yi bagasi kala za kayan kala jawon juza kayan ɗan kwalin juza kayan ya rami yawon rakiwa yana kala ce jaki yana rami yana akon ju yana kala ce kalan juza kayan rami yana rakiwa yana kala ce jaki yana rami yana akon ju sana wani to ya a wani na kunduli kalai gazi kalaye na hadiran bayan a wadai a awse rawa bare da mezan miya to ya yi wani mudassiru ya na bidon boron kalaye ko ya na bidon na wando a kaluwa kai je lujidi wani ya yi wani muzammilwa ya na bidon na boron kalaye kuma laila mune cine wani kuma ne na bidon illa gana ganala sa hota zai cilo lo kuma da nabi rabu ne fara yi sari ne wono ganala bi akkanin babo ne miya wono to ci zina sari ne wono ai nabi rade, ya yi zan milu, ya nabi boron kiliyada kumin laila mulinci ne sari ne illa kalilan sai dai sa la, ganala huta zai zai ruwan gana ganala hutu yi miya to bunenci ne sari ne wono nisfa wuyana bune za da dawen miya. retaadalan hutanimiya retaadalan huutuwa yallanima erlenimiya to retaadalan saarine waane Ni sabo, aw onkos biya retaadan girde on minutira aw zid alaihi biya retaadama yukoye ci yakuro sari ne saarine ai na biro de wulera bune ne no na biro. aya adi mansukh njebawa je ba na mansukh di aya da ne aya gare cawdine ganaja nasikdiye chatto sanajane kira chiriyo oh. ba nzuba aya tiya ise sanajana eba tiya sanajane kira chiriyo oh, eba gam korea nanju sai aya adi bi annabi ro cin sare ne no kamande ne saba weno retaro bune da ilio da rema fallin sare ne wane on au on kosminu biya girde ono

bulalan cini aranun bai bada inda na nashi ya tallaili hiya shaddu watran ya kurowe gwatu trana gotudo na arriyada A shaɗu watan waqwa mukilan kolo ta trana yi wayan godde sinin dane donna gotu dado trana sala bune ya yi wayan ala bune ne si ni min godde dane ne, to gotu don dunan dimin gang godde dane bune ne ya yi wayan waratil qur'anatan inna nashata layli hiya ashaddu watan wa aqwa muqila to ayi nabi rawle rafa ayi sallallahu alaihi wasallam wara qur'ana kin gam di wajiona harizlandi aw afshaw salam wati yamu ta'am wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bi salamin ramma afshaw salama bainakum wati imu ta'ama abshaw salam kan mana ya taduya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ullo katan don wa alaikum salam ni ta yaro kalakani ni ya manamiya salam salam gani ni da ala amna qadar salam gani ni kala dabba yin, kala yin, kala hurrin kala arwadilayin amsi ala da salam gani di indi kam tiloro salam gano na miyau, ramba am unawo ya salam gano na ingudi am ganaro salam gui kam kura timata na salamji kam siya leji kam salam salamji kam gala wulain kam siya leji salam salamji salam katen non tarno wati yemo taama kanga yem de wulji buri de no ambo yo joyo ngam de yangalle yo de yada yayi masaba matro asame wasallu bil layli kanga yem de wulji buni nan sari no yo wannasu niyamun sa'am kanum sari ala ngesana dalan ni tine wallo ne sari ne wala Ta da tadkhulu jannata rabbikum bi salam janna ala yaro nan lewala ngami sari ne fa kawza ramadan ge rawa sari ne rakka me sari ne barka mere kami sari ne biya chaman sala zamaro kamande kangayam dama kino do awa sala rongalo rame no la ilaha illallah muhammad rasulullah ngawala awa sala rongalo roba sala ro ngalo roba awa sala rongalo roba to sara za dai nisawa awon kusa minu kalilan Au auzir alaiwa da kura ana tartilan ina sanu nuki alai ga saƙira. In na nashi a tallai lihi a shaddu wata wani waƙuwa mukila inna la kafin na hari saman tawila kausu ne lena mara dai wani inna la kaniro na hari kausun saban tawila <laughs> malamar tafsiri na manumbuyara manumbuyara adin lene adin lene adin lene kasude nansinide de malu de mane buy mane yay yalana moy kude wazu kurisma marabika to man buy de ono kawsudi subhanallah yana mede man buy yede saban tawilan sunade imam sawai man buy yona mane buy ada ngone nadro yade nato yada yuye nadro kude awalar rode ngone lerdo toro yade larro to da yuna adro kude kasu wada ya kasu adro yade kasu to kasu adro kalange kasu halal riba haramo kasu gida na biyaye na bare gida na biyaye nan sine gida na biyaye kasu halal riba haram ingiyaye haram wazu kurisma rabbika wana zikir kama na me tuta yero kama na nabiro na me zikir de wana nabiro la ilaha illallah marane wana wazu kurisma rabbika wattabata ilayhi tabatila ne wono sala amba ye muamala kollo jamaa ye muamala kollo aya zimtana yemla sallallahu alaihi wasallam wop ngana ikaunje yako sasa la ina tuliwa chama sa sabiaro unje ku alani watadoi mkamunjero manajiwa mana manajiwa sabiaro manajiwa ngaya ramba nabiya suwa ngaya yemla har dauduji yemla kawo indisi Sai sa Sasa Sa sa Sasa alijua machi ya zaron gai. bai tailai tabtiran kam ne wono muamala samman kam dene kuma ne nabiro ngai zikir de wono wozu kursa rabbika nan be zikiru de wono subhanallahi de wala alhamdulillah de wala ila illa allah allahu akbar de la ila illa allah de kam ne wono me madane no ne nabiro bai tailai tabtiran kamdun kamdane on masdar ni har mana bata wattabata ilayhi wata wattabata ilayhi ala nan garo kamdane sala ala ne kamdane ne tabtilan kamdun kamdane Wasu on wazkuru sama rabbika nala tan wa asila on Wasu sama rabbika tu ala nan be zikiru de on tan suwa asilan kajiriya rabul mashiriki kuma adinan be wal magribi kama hude kama adambe kama lai sai mai aciri a samma ite maka bara rabul mashriqi jini ayo cerna kingal be ala <laughs> cerna ay kwa duna cerna wal magribi koro kingal ran be ala ba ai ba kwa kate zai san maka njukoro tanda tima kingal lorambe alaro kingal njukoro rambe tima alaro kwa na gabcina menna wadunara kingal le loram de ma tima alaro kingalli njokoromdi timaror kwa katari chaman anjuna la ilaha illa huwa alangoron mai kantilon kanjiran abakada abatutya chandana tiyi bawan adi kanu munyi mare la ilaha illa huwa alangoron mai dona jiren abati abati tiya chandana tiye bawa hatta khizu wakilan ala ala wakil tayyana yo andi ala wakil tayyi musulma zama ala wakil tayyo bare unduma wakil tawi sala nan min ala wakil tayyi Ase asem namla ala wakilo tai zakkanum ba ala wakilo tai haji min ala wakilo tai loran kara namla ala wakilo tai zikir namla ala wakilo tai wasallim namla ala wakilo tai istighfar namla ala wakilo tai subhanallahi namla ala wakilo tai ziyara namla ala wakilo tai kauzu sarinimi ala wakilo tai salabar dimi, ala wakilo tai bune dimi, ala wakilo tai bare unma wakilo tami ala nangarona ni kira <laughs> kuma ni nabi maro sali ni me zikir ni mdimya hatta khizu wakilan ala wakil wata yona wakil dama de biya arabi diyan wakil dama kanori amanga de wakil dama awono wakil dama awulji kam tiro gere zan ba de hatta khizu wakilan to kuma ne wazarni wal mukazibina wal wazarni lorani nilo zarni chani abone mtu na kanno ngami bol chani ay kanno ngami kalla jani ay ramba ba kam diba nadana eno wazarni eno wata iya konsane wano wal mukazzibina amdon kariwu ala kari jani luranda karijane nabiya jani kiyama jani karmo karijane layra adro ledada karijana adeno ulu ni'amati amnon na nema tayiro tidina laman ala tayiro china karmai ala tayiro china nema tayiro ala china nan lewa china ramba ala adro lamban jaba ala watan dia kyalin sene wano wa mahiluhum qalilan yana tandiya gana laro wa karnina dunara da ramba don dije wa ai ma chila tsaya wa talauji ta ya tsaya wa ta yi karma sayar na tane wani to yim tandia ta ya hursai wa aya sibuna anna aya sibuna anna ma numidu lahum min malin wa banina nusari lahum fil khairat bal la yashuruna anana kumande. aya sibuna tandia tumayara wa yana anna manu numidu lahum bi min malin wa banina tata tandiro yiyena liman tandiro yena, he tandiro yena, kani tandiro yena, karima tandiro yiyena eh dinar yiyena riwulla yiyena fadongala yiyena awosere samma tandiro yiyena nallewa yena, kamu yena, aya ya yoji aya simana annama numiru lawan biyi, min malin wa banina tata aya tandiro yiyena nusari wa lawan fil khairati tandiro ser ro gangi ye tama era wono a a ha ser ni di <laughs> ala rono numba ni ona lewanjina kamunjina falo ngala njina mota ngala njina liman niro njina dinar njina liwulla njina liman paja ko sala ramba tada ay ala niro njina hadi no kamande nusari wala on fil khairati ser ni ngata niro gangi yero tama era wono a a ha bal ser ni di wono la shuruna tandiye kinjani ser ni di derenjan tandiya tayi innal ladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika ana mubaduna na kuma de innal ladhina amnan sabaqat na mujina minna andilan al Ka kauli la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi sallam na mudana diyon ulaika anha mubaduna amma ni kanno tandiya kuru de katenjawa kauli la ilaha illa allah wa imani namba la ilaha illa allah wa dimi don la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah na mudana diyon buro man la ilaha illallah wa gwaira. koro sa karman ja la ilaha illallah wa gojana laira wa lejana diyano to an hamu ba aduna amma ni tandiya kanwa aw kurudu ye diyono la yasma wana fanjai wa hasisa ha kannu diye golgollu duma fanjai wa kannu diye mosi duma fanjai wa la sama wana hasisa yo tandi na yenya wa hum fi mashtatan husum khaliduna awdo na karun jaye kiji cirana karun jaye mangarjana tandi curo janna ilande kasara kanno ta yakatin ja kuru ala andiya kanno akata ndi kuru suro zikir nam deva la ilaha la ramba namme madane million yaede subhanallah namme madane million yaede istighfar namme madane ya yaede kanga mu hadisi na yana asahur la ngoro de wono umwa waja fitul rodikiyan ko me rodikiyan kanga mu didi waja nabti astaghfirullah astagfirullah astagfirullah yau la fitul fitul ciri yau la miya ciri yau na kangayam nai mambadu tulam tulam ka anje ba ciye ci ka anje ba zat ye zat ka anje ba siba ye siba ka anje ba tudin niye tudi waye ilmu ye ilmu ka anje ba daraja ye daraja ka anje ba nan karin ala ye kam tiye ba malaya mikailu ala ti an ganji falkatan jang amma nai mambadu ala katan jang ganji falkatan ni wundu malaya mi aworo israfilu numbo malaya israfilu kangari hudamadi tiya ala kattenja kalifatul khulafa shak kalifa kololiyo wulji malaya lan kap kam ala tiya karin malaya rongo da mai bawai malaya kangari hudama wulle israfil kam kangari ro amduna nga turo kangari din ala tiya kap katte tiya ala nganji fal katten jangona amma ni nga ne mun badatiya ala nan karen de mala isra'ilu akoina gunnu mala isra'ilu nan Da dana fata dallani la khaira no di wa hakan bi ainin wa suratin wa kullu siwa hadha wara warai dana fata dalla ala e kingayen ba ala di kabbi kan zuwa yi nganje falci zani mare kabbiya jen zuwa zai ayi awokini urujeydi ti a kadan jakarin mare adai to ala ya kangayan ba ala adai to kangayan ba kam galo ti yayi ba tidin ni tidi wa kam ala ya karin ni karat ti yayi ba Kira ma ala ya ti yayi ba gata ala kam ti yayi ba kam ma wa tiro tirana nga ala tiro chidina kam na yi bare ba na duna yan ba laira yan ba sami yan ba ciri yan ba alia abi au ala ala cina zalan kam ne mun de ba tidin ni koro tidi wai kam ma de waje asahur lai miya ciri on to na na mun da miya ciri na zan niro dubu miya magana <laughs> na na ne mun da na nafsi astaghfirullah ya kaman da niyo tuba kena uro gawar ne saman da no zai ciri niyo no ma nabi isa ma yana imam sawi ngalte awda no wacce din niyo karun jama'a sakkin niyo na imam da nabi isa yana ne man badodi nabi zaman galte awdono watsidini awdono wangalte makarunjo chakkinya to sayyidina rasulullahi di ayi to kamma di fawaja astaghfirullah astaghfirullah yimla miya chidi yimla fitulu chidi tanki wul kawli kane ti nabi zama wuljo astaghfirullah di wono ukila mama waja fitulu diki kome aro diki wona koro waja namtalaran tulu rokado maji yeng. tulu rokado maji nabi tala ani oni mano namadi kyauta be yango ujo kam karimo miya, kau kala dawo teri maji kwa mana kannu ya kwalle mamare sabi ma kannu nga sai batiti ai nabi akannu sadi admar yim lera waja nabi ibrahim arshe nuko kumbaramin min daji ne umma dai arshe nuko wailan daji am ajab kirawati sai na rasulullah ya sabi ya kiyoro ya rasulullah yar kin ga yamba ya turon kam ni ba nabi ya turon kam ni ba kirawo ma ala kam ni ba kam daraja kam ni ba daraja tudin ni tidiwa ni karin ala lan kam ni ba kirawo ma ala kam ni ba janna uskunga ni nangar ala kira seme a cidiya san ma ni nangar ala kira ma ni nangar ala kira baitul mamurra ni nangar ala kira kaba ni nangar ala kira kudu kudusa ni nangaro ala kera suratun salatiro nangaro ni nangaro umma nam salida nangaro ala kera bi ibrahim nuko kambaramla kamboram beti mangaloro nima andi agalansami ayya diu ya kumboram min diu bare wailan diu yo don nan na engalo den nabi ibrahim nuko waila ni yedam samba koroni wailan ya rasulullah andi azuni ndiyara azuno yawono yo nuko kamboram diyano jannawo ye jawoleno kilewa. aklewa wa. lamon jakka moyi ado mara nabi ranga na zanga na rana. uya wailan ganan sana adi yano waila adi na dibi gon jawal kanni yon na zan uwa gana sana adi yano mala yaro na uwa surayya yon nangu kayaro umani akalaci yana uya wana umani chakoyi rakiya wana kamande ya koriki ya kamande umani ya nuku waila yan kannuro karan yata ndi adi nangar o wailan ganan sana wana <laughs> ado mara ti waila zan ab kannoda kalaci bara ti nda dai kannoda kalaci jannar to kan madi waja istighfari miya ciri na na yomar miya ciri na niro miliyon miya magana madi ah yo ni dano nin karam dinda waja ni. mi tarwadi mi kari yambo mi riba bumi. mi ingiya mi caja di mi maliya mi tawaya mi tiramaliya mi dara di mi lido di mi awobe di yadari tarwa mi majalisa na mana kame di mi kari yambo mi awatede ni mi. wuyi wuyi yami tramol yami kwaya yami mi. kiri eleman yumi kiri eleman ladimi biya awo waji atidi sinema sineman mi. bol batara mollenimi kambariran mollenimi awo biya duna ya haram haram haram haram haram haram ba sin min rami nukon kidanimi si alenimi awo biya tidi are awo biya danon ma are dimmi makame mani alenjidi fitina kam me wani alenji ala bolan ngudo mara yan kam kam awo dibi chiri aramba sa awo ala taro chija titiron jo ande chidai gaba denga ala graji bula isa maro awo ngala tiri ayna rama bula sam maro kumande chi to fitina kam me mani anjidai waje abi awo dibi dibi dibi tiri araifa to awani turongan andi kraye waje annamyo isigifari dubu miya mia modane ranne miya miya miya nabi wujina de suwaye de kajiriye de ya walladhina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihu bukara wa asila ya walladhina amanu ya nandi mu'minana kamande uzkurullaha ala zikri do zikiran zikire kasiran gawla ala tanoyno wasabbihu subhanallahi do bukratan suwa wasila kajira subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazimi astaghfirullah wa atubu ilayhi adi adir saja suai suwayango yar yindi yindi de kwa kawsulinda subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi dubude kajiri yenda subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa Dubu dubude suwa kajiri aro ala de wona hajar redi yar yindi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-anzimi astaghfirullah wa atubu ilai allahumma antal ahu tuhimbul ahwa fahu anna adi miya kalene wuri ran wana mama wuli fanna min chapti nabi aya indela madani miya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazimi astaghfirullah wa atubu ilay allahumma antal ahu tuhimul ahwa hahu anna subhanallahi zai yari indi ade miya kullum wa da re wuri biya wani mama biya chapti na namla arzi ya zai nabi wani mama na namo isina gundo arzi ya waje to dai andi karma wala diya anda bidiya bidiya kole nabi tirini Kwal. na nabi yo ni annabi do tilo ara annabi azime mirama makka madina wala yonjo di kru dubu wali yer di obudi odi onga de kamne <laughs> nan kiram nabi jirinyo ha nabi jirinyo nan kiram biyale ne de ni adinam chaye za biyade adinam chai kan karin je gargajiya ya zaramba tima ngone de kalanzon ilmu mane aw haram da turo zan jange turiye aw makruhi an jange tuli aw halalla ala ya kasacina nabi kasacina ti ya kalalan ilmu mani adin nan biya cha ya zama de. bare din birin din mi ba a aha adin nan biya cha ya zama de kan karin ya biya no ba numa ya ramba kalalan jun cire ilmu mani faral mani sunna mani musabi mani kabli mani badi mani ilgai mani binai mani musirad mani mubtilad mani hanmar mane none makruhi mani haram none halal kalan kalanzun ilmu money